kallo da yi gani gani bari mu ƙara tafiya sama ajin masu nauyi sai gari ya waye mu da komin ga wanda zai gudu mai wa'azinmu na gaba insha Allah ta'ala a muhammad kabir haruna gombe tare da sheikh muhammad kabir haruna gombe akwai alarama nasiru salihu gwandu sakataren majalisa alaramomi na ƙasa insha Allah alarama nasiru salihu gwandu tafaddal mashkuran ma'ajura alarama nasiru salihu gwandu tafaddal mashkuran ma'ajura sheikh muhammad kabiru haruna gombe sakataren ƙungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna na tarayyar najeriya sanannen malamin nan da murya shi ta zagaye ko'ina a duniya wajen kira zuwa ga kaɗai ta Allah mai girma da ɗaukaka da bauta bin sunan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Allah rama bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أميا وبكما وصما مأويهم جهنم كلما خبت زدناهم سيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق نعم وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إسرائيل فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا ظنك يا فرعون مصبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض نعم فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لبيها الله أكبر وبالحق أنزلناه وبالحق نزل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 وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتهرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافيا البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العباد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وهراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na jos fadar jihar plateau a kuma cikin wannan ƙasa ta najeriya ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci wa'azin ƙasa da ƙasa wanda ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta tarayyar Najeriya ta saba shiryawa an zagaya an zagaya kuma yau gamu a cikin garin Jos ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka ba mamaki Jos ta dade bata taɓa ganin ɗan adam irin wannan ranar ba idan ka hau kan wannan mimbari idan ka duba gabar da yamma kudu da arewa ba inda za ka iya hangen ƙarshen ɗan adam bayan Allah sun zo su ji maganar Allah ni ina ganin taronmu na jos yau kamar ba mutane ne zalla ba kamar hadda yan izalan aljanu aljanu sun shigo jos a yau ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah muna maka godiya bisa wannan ni'ima da ka mana da shugaban kungiyar jama'ati zalatul bid'a wa iqamatu sunna na tarayyar Najeriya fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalo da wasu daga cikin manyan malumman mu irin su Sheikh Abubakar Giro Arugungu irin su Alarama Nasiru Salihu Gondo Alarama Abubakar Adam Katsina da babban daraktan agaji na Najeriya gaba daya mun tafi ziyara ta aiki ta awa zuwa kasar kamaru inda aka yi kwana biyar ana baje kolin ƙur'ani da sunna a ƙasar kamaru bayan mun shigo najeriya muka yi tazarce hmm. zuwa jihar neja da jihar kebbi hmm. can ma dai bidiya aka ba ta takardar sallama daga nan muka gangaro abuja shugaba ya sake tura ni a samin zuwa jihar katsina daga katsinan dukko ko muka gangaro wannan ya sa muka ɗan ɗebo wani ɗan sanyi-sanyi da 'yan mura-mura muka shigo da ita amma ita ma mura ina jin watakila irin bid'a ce kuma za mu ba ta takardar sallama da yardar Allah darasin da zai yi magana a kansa a wannan dare shine tauhidi a mahangar ahlus sunna me yasa muka ce tauhidi a mahangar ahlus sunna ahlus sunna muna ɗaukar magana tauhidi da muhimmanci shi yasa kungiyar izala ba ta daga kafa akan tauhidi duk wanda zai ce mun yi zafi ko mun tsananta akan tauhidi ba mu saurarawa duk wanda ya ce mu sassauto a tafi a sassauto daga tauhidi ba mu saurarawa motar mun taka totur 280 mun yi full light kuma in Allah ya yarda haka za mu shiga gargada da kwana da galam da yardar Allah saboda haka ko ka shigo a tafi ko ka ce a sauka lafiya Allah ka gafarta mana me yasa ahlus sunna da inda suke a duniya ba sa wasa da tauhidi saboda tauhidi yana da wasu irin darajoji guda goma wanda wayannan manya-manyan darajoji wato su kadai banda sauran darajojin sun isa su sa ahlus sunna ya zama akan tauhidi ba su wasa menene abu na farko ya ku bayin Allah makasudin da ya sa Allah ya halicce mu shine saboda tauhidi makasudin halittar ɗan adam kai ba ɗan adam kaɗai ba har da aljani makasudin shine tauhidi mu kaɗaita Allah maɗaukin sarki da bauta alaran ma karatu a suratul zariyat sai Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci aljanu da mutane ba illa li ya'budun malamai suka ce ma'anar illa li ya'budun ai illa li wahidun sai dan tauhidi dan sa ta ni kadai da bauta da za ka shekara ɗari a duniya ka mutu ba aƙida ka mutu ba tauhidi ka mutu kan shirka wallahi ka zo duniya a banza ka mutu a banza da za ka samu ɗaukaka a duniya kai kiyaman na lokal gamman ko kai gwamna ko kai shugaban ƙasa ko ɗan majalisa ko minista ko honorable ko horrible amma babu tauhidi ka mutu ba aqida ka zo duniya a banza ka mutu a banza da zaka tara karatun da duk Najeriya ba mai ilimin ka amma kana kan shirka ka mutu ka zo duniya a banza ka mutu a banza da zaka shi kowa tara kuɗi a duniya amma ka mutu ba tauhidi ka zo duniya a banza ka mutu a banza da zaka fi kowa shahara a duniya ka mutu ba tauhidi ka zo a banza ka mutu a banza wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun shine makasudin halitta dan adam Allah ka ba mu iko kadaita ka da bauta dalili na biyu tauhidi da kuke gani shine dalilin da yasa kowace al'umma Allah ya turo mata annabi alaramma karatu yana cikin suratul nahl sai Allah madaukin sarki yake cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula nanubudu Allah wa jitanibu tabu Allah sarki yace hakika kowace al'umma mun tada mata da manzo mun aika mata da dan aika wani sako dan aikan yazo da shi Allah yace ani ibudullah sakon shine su bauta wa Allah madaukin sarki ta Nibu tsago a nisanci bautar dukkan wani abin bauta ba Allah ba wannan shi ne makasudin da ya sa Allah maɗaukin sarki ya tura al'umma kowace al'umma Allah ya tura mata manzo kai ku saurara ku ji dalili na uku kowane annabi da Allah ya turo saƙon da aka turo shi da shi babban saƙon saƙon mafi girma gingime min jirgegen ɗirgegen kinkime min saƙon shine kada ta Allah madaukin sarki da bauta Allah madaukin sarki ya ce wa ma arsalna wa ma arsalna min rasuli qablaka min wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiy illa nuhi ilayhi وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله مدوكين سركي ياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم kamin kai babu wani annabi da muka tura zuwa ga kowace irin al'umma face saƙon da muka yi wa annabin wahayi da shi ya tafi da shi zuwa ga al'ummar shine annahu la ilaha illa ana fa'budu ba abun bautawa da gaskiya sai ni inji Allah kenan makasudin saƙon da aka ba kowane annabi ya je wa al'ummarsa da shi wani saƙo ne shi ne saƙo na tauhidi alaramma dalili na hudu shi yasa in kana karanta qur'ani mai girma idan ka kamo qur'anin daga farkonsa umarni na farko da zaka fara samu a qur'ani mai girma shine umarni da tauhidi shi yasa suratul fatiha babu umarni a cikinta hmm. in ka kamo suratul baqara zaka yi ta tafiya babu umarni umarni na farko da zaka fara cin karo da shi shine ya ayyuhan nasu ya ayyuhan تعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون umarni na farko da zaka samu a ƙur'ani mai girma shine ya ku mutane ku kadaita ubangijinku da bauta tauhidi shine umarni na farko a Qur'ani mai girma shi yasa hani na farko a ƙur'ani mai girma wanda shine dalilin mu na biyar shine hani da shirka hani da kishiyar tauhidi in ka kamo ƙur'ani mai girma ba za ka taɓa samun inda Allah ya ce karku aikata kaza ba hali na farko da za ka fara samu shi ne fala ta ji alulin lahi an dada ta wa alamu Allah maɗaukin sarki ya ce karku kuskura ko da wasa ku saka wa Allah madaukin sarki kishiya alhali kuna sani wannan shi ne hali na farko da za ka fara samu a cikin alkur'ani mai girma Allah ka gafarta mana alaran ma dalili na shida duk mai son farin ciki duniya da lahira ya ku bayin Allah kuna son farin ciki duniya da lahira duk mai son farin ciki duniya da lahira ce Allahu akbar alaran ma wallazina jitanabu taguta an ya'buduha wallazina jitanabu taguta an ya'buduha wa anabu الله لهم البشرى فبشر عباد الله يتي وأن سكا نيسانشي داغود سكا نيسانشي دي وانا أبو بوتا با الله ما دوكين سركي با sannan wa anabu ila Allah suka dawo zuwa ga Allah suka bauta wa Allah shi kadai suka kadai tashi da tauhidi Allah yace lahumul bushra waɗannan su suke da bushara suke da farin ciki a duniya suke da farin ciki a lahira Allahumma ja'alna minhum amin ya ku bayin Allah ku saurara ku ji dalili na bakwai da yasa ba ma wasa da tauhidi wa yake son shiga aljanna ni dai ita nake so ala ramma kufa duk mai son aljanna ya ce Allahu akbar innahu man yushrik billahi innahu man yushrik الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار يوا وما للظالمين من أنصار تو إذا هر كان سو شجاع الجنة والله سيدة توحيدي أكي شجاع الجنة da tauhidi ba aljanna ba ko aljanna ba za ka samu ba Allah yake innahu man yushrik billah duk wanda yawa Allah shirka tauhidin sai ruguje faqad harrama Allahu alaihi janna. shi wannan shiga aljanna haramun ne a wajen sa, inji Allah Allah ya ce wa ma'awahu nar makomarsa ita ce wutar ranar tashin alkiyama Allah ka tsire mu da shiga wutar ranar tashin alkiyama wannan shi ne dalili na bakwai da yasa kuka ga ba ma wasa da tauhidi dalili na takwas wallahi idan ka yadda ka mutu babu tauhidi ba ta da'u za a maka ba a yanka ragunan duniya da shanun duniya da raƙuman duniya sai ka tafi wutar jahannama saboda Allah ya ce shi ya dau alƙawari bai yahewa idan Allah ya ce bai yahewa akwai mai iya tilasta Allah ya yahe inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya ce inna Allah lalle Allah la yaghfiru an yushraka bihi matukar aka masa shirka aka mutu akan shirka Allah ya ce wallahi bai yahewa magana ta yi girma Allah da kansa ku ga tausayi irin na Allah gafara irin ta Allah jin kai irin na Allah Allah ya ce bai yahewa in ka ga Allah ya yafe maka kaje lahira da tauhidi ya ku bayin Allah dalili na tara akan tauhidi ne Allah ya zo da wani uslubi da aka ce an tauna tsakuwa dan aba a ya tsoro da Allah ya tashi magana dan girmanta sai ya fara da mai gida gaba daya wane ne mai gida gaba daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah wanda Allah ya fi kauna fiye da kowa a duniya rayuwarsa tafi kowa kima a wajen Allah rayuwarsa tafi kowa amfani yafi kowa tauhidi yafi kowa aqida yafi kowa tausayi yafi kowa rahama yafi kowa jin kai yafi kowa da'awa yafi kowa isa da sako amma Allah ya ce masa da zai yi wa Allah shirka tauhidin sai ya ruguje to duk abin da yawa Allah na ibada Allah zai rubuta shi gaba daya magana ta yi girma annabi ba zai yi shirka ba mu ake so a cewa mu shiga taitaye mu sai Allah madaukin sarki ya ce wala qadi wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la amaluk wala takunanna min al Allah ya ce wala qad uhiya ilaika. haƙiƙa yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fidaka abi wa ummi waye kai waye kamar ka waye sam asali ya naka duniya waye kamar ka tunda Allah ya yabe ka duk wanda yake kama yi gaba ƴan uwa mu yawaita murna annabi mu yazo da sunna duniya haske ya zauna abada ba za mu yi zaman duhu ba wannan annabin ne ake magana da shi an maka wahayi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ila allazina min qablika da waɗanda ma suka rigaye ka daga annabawa Allah ya ce la'in a ashrakta a kaddara da za ka yi min shirka annabi ba zai yi wa Allah shirka ba kaddara da zai yi wa Allah shirka Allah ya ce la yahba tsanna amaluka da Allah zai rusa aikin ka gaba ɗaya aikin ka zai rushe gaba ɗaya inji Allah madaukin sarki wala takunanna min al-khasirin kuma lalle da sai ka zama cikin tababu a gaban Allah ranar tashin alkiyama in Allah zai gaya ma annabi wannan maganar waye ni waye kai wace ce ita wane ne shi su su su ku duk wanda ya taka tauhidi ya shiga matsala da Allah madaukakin sarki dalili na goma Allah sai da ya kirga annabawa guda goma sha takwas a Qur'ani manya-manyan annabawa manya-manyan bayi Allah ya ce wallahi in suka masa shirka tauhidin su ya tabu ya samu matsala Allah a shirye yake wa'annan annabawa guda goma sha takwas ya ruguza aikin su gaba ɗaya على رما ترافيكم سورة أن وتلك حجتنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نعم. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم أكوي سورة ووهبنا له إسحاق ويعقوب وأيوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين أكوي سورة أكوي سورة أكوي سورة وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل akwai saura akwai saura akwai saura wa nuta wa muje gaba وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم مجاقبة مجاقبة ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الله أكبر ku ودنا أن annabawa الله ya ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون waye saura a duniya ya ko bayin Allah Allah ka ba mu ikon tsara tauhidi wai menene tauhidin nan malamai suka ce tauhidi ya kasu kashe uku wannan shine fahimta ta ahlus sunna wal jama'a a duniya gaba daya kuma wannan fahimtar ita ce fahimta ingantacciya akan tauhidi duk wata fahimta ba wannan fahimtar ba to fahimta ce ta kuskure tauhidi ya kasu kashi nawa kashi uku ahlus sunna sun gano wannan bisa nazari daga ayoyin alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna maya da yan bidiya a nan cewa an kace tauhidi ya kasu kashi uku an kasa allah kashi uku kenan ba kasa allah aka kashi uku ba a ana nufin cewa nassosi da suka tabbata daga allah madaukin sarki da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dole sai ka tsara wa'annan nau'uka na tauhidi guda uku kamin ka zama mai cikakken tauhidi menene tauhidi na farko shine tauhidin da ake cewa tauhidin rububiyya menene tauhidi na biyu shine tauhidin da ake cewa tauhidul uluhiyya menene tauhidi na uku shine tauhidin da ake cewa tauhidul asma wa sifat waɗannan su ne nau'ukan tauhidi da ake da su guda uku me ake rufi da tauhidin rububiyya shine ka kadaita Allah madaukin sarki a cikin ayyukansa duk aikin da ofishin ubangiji ne kadai yake yi karka yi daga wani ofishi ma yana aikatawa duk abin da Allah shi kaɗai yake yi to ka yadda wannan aikin aikin Allah ne kai ba ka iyawa babanka bai iyawa malaminka bai iyawa bokanka bai iyawa shehinka bai iyawa bai iyawa bai iyawa ba su iyawa gaba ba mai iya yin wannan sai Allah dole ka kaɗaita Allah da waɗannan aikace-aikace me ake cewa tauhidul uluhiyya shine kaɗaita Allah madaukin sarki a wajen bauta kowane irin nau'i na bauta ka tabbatar da baka sarrafa shi ba sai gawa sai ga Allah madaukin sarki menene tauhidin asma wa sifat shine dukkan abin da Allah ya kira kansa da shi na suna ko ya siffanta kansa da shi na siffa ka tabbatar da wannan siffar tare da ka'idojin da ke da ita wayannan abubuwa guda uku su ake cewa me tauhidi malamai suka ce in kana karanta Alƙur'ani mai girma zaka ga ayoyi da yawa na qur'ani mai girma suna nuna maka wannan kashe-kashe na tauhidi akwai abubuwan da ya kamata mu tattauna nan gaba mu farkon qur'ani da karshen ba sai mun shiga cikin qur'anin ba wacce ce sura ta farko a qur'ani mai girma an ka bude suratul fatiha to karanto mana ita alhamdulillahi rabbil alamin ya isa alhamdulillahi rabbil alamin wannan kalma ta rabbil alamin ita ta karantar da mu tauhidin rububiyya an gane karatun ko ba gane ba mu je gaba الرحمن الرحيم Tsaro mana aya ta gaba maliki yawmiddin wannan kalma ta ar-rahman ar-rahim maliki sunayen wane ne wannan sifofin waye ne ka ka samu tauhidul asma wa sifat mu je gaba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu kai kadai zamu bautawa Allah wa iyyaka nasta'in kuma wajenka kare zamu nemi taimako mun samu tauhidin ne tauhidul uluhiyya ashe kun ga sura farko ta Qur'ani mai girma ba da wa'annan nau'uka na tauhidi ta bude wace ce sura ta karshe a Qur'ani mai girma ta karshe daga ita an kulle karanto mana farkon ta قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب رب الربوبية بما آية تجبا ملك الناس ملكي wannan sifa ce tawa asma wa sifat ba mu aya ta gaba ilahinna ilahi uluhiyya an gane karatun ko ba gane ba me yasa wannan ba mu shiga qur'anin ba iya ne muka dauka sura ta farko da sura ta ne da sura ta ƙarshe bari in dan bata lokaci ko kadan dauko mana wayancin ayoyi da karanta mana na farko a sura ta farko a ƙura'ani mai girma kace menene alhamdulillahi rabbil adami ke yasa malamai suka ce wannan kalma ta rabbu tana daga cikin kalmomi da suke da ma'anoni da yawa a harshen larabci shehu malamin ibnu jarir a Dabari ya ba ta ma'ana guda uku Ya ce tana ba da ma'anar asayid sayyid shine ubangiji kalmar asayid ba shugaba kaɗai take ba da ma'ana ba tana ba da ma'anar ne ubangiji shi ya sa. da wani ya zo sahabbai suka zo suka ce ya rasulallah an ta sayyiduna wabnu sayyidina sai ce a sayyidullahu tabaraka wa ta'ala me yasa yake musu a sayyidullahu tabaraka wa ta'ala saboda cikin ma'anar kalmar sayyid akwai ubangiji a ciki yace to wannan kalma ta arrabu tana bada ma'ana as-sayyid tana bada ma'anar al wanda ya mallaki abu abu na uku tana bada ma'anar al-muslih wanda yake tsayuwa domin inganta abu da kyautata maslaharsa wannan Allah shi yake da shi akan bayi gaba daya ibn al-asir da yazo sai ya kara ma'ana guda uku sai ce tana ko ba da ma'anar al-mun'im wanda yake yin ni'ima wa ke yi wa bayi ni'ima Allah madaukin sarki tana ba da ma'ana al-mudabbir mai na murran bayi wa ke na murran bayi Allah madaukin sarki tana ba da ma'anar al-qayyim mai tsayuwa akan maslahar bayinsa gaba daya wa ke tsayuwa akan maslahar mutanen duniya gaba shine Allah madaukakin sarki wannan ne dalilin da ya sa lokacin da fir'auna annabi Musa ya zo yana masa wa'azi abinda fir'auna yace qala fir'aunu wa ma Ƙala fir'aunu wa ma rabbul alamin yanzu fir'auna bai san tauhidin Rububiya ba shi ya yace wa ma wata ansa ya bashi قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين sai ce samawa ta ubangijin samai wannan samai wa ya halice su da labarin tambaye ku sama da abin da ke saukowa daga sama duwa ke saukar da shi akwai rana a sama wa ya halice ta gwamnatin najeriya ta taba cewa ita ce rana wata waye shi gwamnatin najeriya ta taba cewa ita ce taurari waye shi gwamnatin najeriya ta taba cewa ita ce wa ke saukar da ruwan sama mutanen filato in ku rasa ruwan sama ya kuke yi wa ake roƙo ba kwamishinan ruwa a jihar filato me yasa ba ku je wajen shi ba yana iyawa bai iyawa shi yasa ce masa rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma mu ƙara zuwa gaba na rabba قال لمن حوله ألا تستمعون نعمل موسى كناك باسو أفا قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال يتي ربكم أبنجدكم أي وندي هالكيكم yake ba ku abin da za ku ci yake ba ku iskar da za ku shaka yake ba ku ruwan da kuke sha waye wannan aikin iyayenku da suka gabata waye halicce su wake ba su abinci wake ba su ruwa wake ba su iska dole kai da wannan Allah shi yake shine ma'anar tauhidin rububiyya na'am mu je gaba sai aka ce ni qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun to ne annabi Musa yake qala rabbus samawati wal ardi wa qala رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب وما بينهما إن تعقلون كل عن سيتي رب المشرقي وبنجي mahuda rana wal magaribi da mafada rana wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin mahuda rana da mafada rana duk wane ne ubangijin su wa ya halice su to duka wannan kai da aikin Allah ne in sun shiga matsala wa suke roko wa ke yaye musu dole kai da Allah madaukakin sarki abin da zai ba ku mamaki hatta arna a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda Allah ya halice sama shi ya ƙasa shi ke saukar da ruwan sama har arna sun yadda da wannan arnan najeriya ma sun yadda ko ba su yadda ba arnan najeriya ma sun yadda aikin allah ne wannan shi yasa tauhidin rububiyya hatta kafirai sun yi kirari da shi inda aka samu matsala wannan bai shigar da su cikin addinin musulunci ba to ka babu bismillah alhamdulillahi rabbil alamin aya ta gaba sai Allah ya ne ar-rahmanir rahim ar-rahman da ar-rahim sunayen waye wannan shine tauhidul asma wa sifat ar shine Allah madaukakin sarki in kana karanta alqur'ani mai girma za ga Allah ya kira kansa da me da ar-rahman yace ar-rahmanu الرحمن علم القرآن يساك سوى الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا يساك سوى الرحمن sai ka kawo الرحمن على العرش الرحمن على العرش الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ديك سورة النبع رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا, لا يملكون منه خطابا تلك سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده آه عندي كما سدع الرحمن يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عفيا يا أبتي إني أخاف يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فلسطة فلسطة فلسطة wannan ar-rahman ɗin sunan waye arrahim sunan waye malamai suka ce kalmar rahim a ƙur'ani tana zuwa ne da uslubi guda uku uslubi na farko tana zuwa muqayyada a kayyade su wane ne Allah zai yi wa rahama da ke cikin sifar ta ar an gane ko ba gane ba qur'ani yace wa kana bil mu'minina وكان بالمؤمنين رحيما يشي لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم أه. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم kun ga rahamar da ke cikin wayannan ayoyi guda biyu sai Allah ya kayyade ta ce masu imani ne kadai za su same ta usulubi na biyu da kalmar rahim take zuwa da shi a qur'ani mai girma shine a hada ta da kalmar rahman kamar yadda yace ar-rahman ar-rahim wa ilahukum ilahun wahid wa ilahukum ilahun wahid yawa la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim innahu min sulaymana إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كم جاءت كمان الرحمن في أكاد أتدمي الرحيم سيغة تجيب سكي زوار الشيء سيغة تأكو شيني كلمة الرحيم سي أحداتا دواني سونا نعلا أما با سونا الرحمن با شيء سيئن كان كرن تونولي سي أحداتا دا سونا الله نعل غفور سي أشي غفور سنو سي أشي مي رحيم ya za ka samu wannan innahu huwa al-ghafurur rahim Allah ya ce inna huwa maza al-ghafurur rahim wani lokaci sai Allah ya hada ta da kalmar at-tawwab daga cikin suratul tauba innahu huwa at-tawwabur rahim ko ganin sai aka ce at-tawwab sai aka ce me ar sai aka hada su wani wuri sai Allah ya hada su da kalmar al-aziz kamar yadda ya zo a cikin suratu dukan yau malayi guni maulan an maulan shi yau malayi guni maulan an maulan shi an wala hum tsaron. to ka kusa ka kusa illa man rahim Allah to ka zo ka zo ka zo innahu huwal azizur rahim kun ga anan kalmar rahim sai aka rafe da kalmar mai aziz wani wurin sai a hada ta da kalmar albarru inna kunna jaka suratul duri inna إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم من كلمة الرحيم سيأكره الكلمة مي البر وانا سوني أسلوبنا سيكي زوار الشيء أشكين القرآن مي جرما أبدا نكي سرنونا منا sunan Allah ne da siffofinsa wannan shi ake cewa tauhidul asma wa sifat can kuma da aka ce iyyaka Abudu wa iyyaka nasta'in shi kuma ya bamu Tauhidin mai ya bamu to bari mu zo mu kalli wa'annan tauhidai guda uku mu tattauna a su Allah ta'ala ya samu dace malamai suka ce shi tauhidin asma wa sifat shi ne wanda yake maka shirfida domin ka fahimci tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya shi kuma tauhidin rububiyya shi ne wanda yake nufinta maka tauhidin uluhiyya shi kuma tauhidin uluhiyya shi ne ya kunshi tauhidin rububiyya ba sani ba ko an gane alaƙar da ke tsakanin wa'annan tauhidai guda uku zan maimaita tauhidin asma wa sifat shine shimfidar da zata saka fahimci tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya an gane wannan tauhidin rububiyya shi zai nizimta maka tauhidin uluhiyya ah me tauhidin rububiyya in yadda Allah ke ruwan sama shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi ya halicce ni shi ya bani lafiya in na yadda da wannan zan bauta wani Allah zan bauta wani katon banza da bai halicce ni ba bai ciyar da ni ba bai bani ruwa ba bai bani iska ba kenan tauhidin rububiyya in ka fahimce shi shi zai lizinta maka tauhidin ne tauhidin uluhiyya an gane alaka da ke tsakanin wannan guda biyu tauhidin uluhiyya shi kuma ya kunshi tauhidin rububiyya me yasa na bauta wa Allah shi kadai dan na yadda shi ya halice ni me yasa na bauta masa shi kadai na yadda shi ke bani ruwa me yasa na bauta masa shi kadai na yadda shi ya bani iska da na shaka me yasa na bauta masa shi kadai na yadda na yadda na yadda na yadda na yadda na yadda ban sani ba ko an gane alaka da ke tsakanin wayannan tauhidai to kenan idan kana so ka fahimci tauhidul rububiyya da uluhiyya sai ka fara sanin waye Allah ta hanyar sunayensa da me da siffofinsa wanda wannan shi ake cewa tauhidul asma wa sifat to menene tauhidul asma wa sifat ga ka'idoji da maluma suka bayar idan kana so ka gane tauhidul asma wa sifat ka'idojin suna da yawa amma akwai muhimmai guda takwas da duk inda ahlus sunna yake ya kamata ya san sai fahimce su duk inda dan zana yake ya kamata ya san sai fahimce su idan baka san su ba baka fahimce su ba to har yanzu izala taka tana bukatar izala ban sani ba ko an gane karatu na'am menene ka'ida ta farko ka'ida ta farko lalle ka da Allah ya yana da sunaye waɗanda suke ɗauke da siffofinsa dole ka imani da wannan a zuciyarka Allah yana da me yana da sunaye kuma sunayen suna ɗauke da sifofin ubangiji me yasa ya zama wajibi ka da Allah yana da sunaye domin Allah ya faɗa a ƙur'ani mai girma ya ce yana da sunaye ana rama fara da suratul arafi Allah madaukin sarki yace walillahi al-asmaul husna walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سبحان دعوة سورة الإسرائيل ولدوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى توبرنا دعوت الله لا إله الله لا إله إلا هو يوا له الأسماء الحسنى توبرنا وقفا هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون تذرت تذرت تذرت هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى wayannan ayoyi gaba daya a kowanne an ce da hul alhusna yana da sunaye sunayen kuma alhusna sunaye ne masu kyau da wannan ne malamai suka ce aqida ce ta ahlus sunna dole kai da Allah yana da suna yana da sunaye ƙa'ida ta biyu da ke hade da wannan shine lahi ta'ala kulluha husna dukkan sunayen Allah sunaye ne masu kyau saboda duk duniya ba sunayen da ke ɗauke da girma da kamala da cika da isa da burgewa da kyau da ƙayatarwa kamar sunayen Allah maɗaukakin sarki saboda haka asma'ullahi ta'ala kulluha husna sunayen Allah maɗaukakin sarki gaba da yansu masu ne masu kyau na daya ka yadda Allah yana da sunan na biyu ka yadda cewa sunayen dukkan su masu kyau ne ƙa'ida ta uku waɗannan sunaye na Allah maɗaukakin sarki suna nan da yawa banda Allah ba wanda ya san iyakarsu na'am hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dakatar da niye ba ba dakatar da niye ba cewa in ci gaba da wazi zuwa wasu mintuna in sun shiga zan tsaya an gane wannan ƙa'ida ta uku shi ne sunayen da na Allah maɗaukin sarki siffofin da ke cikin sunayen asma'ullahi ta'ala a alamun ausa sunayen Allah maɗaukin sarki sunaye ne da kuma siffofi a ciki saɓanin ƙa'idar ‘yan bidi'a da suka yi da sunayen amma suka kore siffofin da ke ciki sun yi da sunayen amma sun kore mai siffa na ne za ka jance alimun bila ilimin basirun bila basari sami'un bila sam'in wai ya yadda Allah sami'un ne mai ji amma bila sam'in ba tare da ji ba akwai rashin hankali ko babu ƙur'ani ya ce mana ƙari sami Allahu قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع تحاوركما إن الله إن الله سميع بصير يا أهل السنة كفيتونا آية karshen ayar Allah ce inna Allah sami'u lalle Allah mai ji ne kamin Allah ya ce mai ji ne sai da ce kadi sami Allahu hakika Allah ya ji kai ka ce sami'un bila sabi mai ji ne amma ba tare da ji ba shi kuma ya ce kadi sami Allahu ya kawo shi da mazi hakika Allah ya ji qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahaw aka sake kawo fi'ili mudari wallahu yasma'u Allah yana ji sai kace sami'un bila sam'i da kai mu yadda ko da Allah madaukin sarki mu yadda bari in tsallaka ba za mu samu warware muku dukkan waɗannan sunaye da yadda aka karkatar da su ba abu na gaba duk siffar da Allah ya siffar da kansa da ita nan ne inda tafi zafi duk siffar da Allah ya siffar da kansa da ita ko Allah ya kira kansa da suna to ahli suna suna tabbatar da sunan da siffar ba sa korewa in Allah ya ce yana ji mun yadda yana ji yana gani mun yadda yana gani Allah Qur'ani mai girma ya ce yana da hannu dan bid'a ce ce inna lillahi bala'i zai fado sun ta Allah da mutum sun ce Allah yana da hannu shi yasa idan Qur'ani mai girma ya ce yadullahi fawqa innal ladina yubai'unaka in إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم الله يتي يد الله حنو الله فوق أيديهم هنا سمع حنا ينسو to dan bidan yazo sai ce a ah, aka ce hannun Allah ya kwatanta Allah da mutum a ah, ba hannun Allah ba kudurar Allah to dalla barin tambaye ka da ka kauce wa fadin hannu saboda karka siffanta Allah da mutum ka ambaci kudura shi mutum bai da kudura ba ku an samun ba mutum yana da kudura ko bai da ita to idan mutum yana da kudura kenan ka gudu baka tsira ba wani zai ce ina mutum yake da kudura ana ramma mamu yayin zala ba ma kwan mu sai da zakara qur'ani yace wa uhunna wa uhunna wa sarri ala al-muti qadaruhu la alaykum in أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن يوا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فرصة فرصة فرصة mace idan an sake mace tana idda idan an zo kyautata mata da aka ce a idda sai Allah ya ce mawadaci ya yi gwargwadon kudurarsa talaka ma ya yi gwargwadon kudurarsa kenan mutum yana da kudura ko bai da kudura to da ka kauce wa ambatan hannu don karka kamanta Allah da mutum sai ka ce kudura to kudurar ma mutum yana da ita matsiyaci sai mu ga inda zaka shiga to ga tambaya idan ka ce ba ka so ka siffanta Allah da siffar mutum saboda haka zaka kauce to ya zaka yi da sunayen da Allah ya kira kansa da su a Qur'ani ya kuma kira bayinsa da siffofin da Allah ya siffanta kansa da su a Qur'ani ya kuma siffanta bayinsa me nake nufi alarama a ƙur'ani mai girma Allah ya kira kansa da alhayu ya ce huwal huwal hayu la ilaha illa huwa fad'uhu muflisina lahu ya sake cewa wa tawakkal ala alhayi wa tawakkal ala alhayi alladhi la yamutu wa sabbih bihamdi ya ku ahlus sunna wane ne alhayu cikin wayannan ayoyi Allahu la ilaha illa huwa alhayu الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولن حي أتشونا آية domin yadda hayu Allah ne duk wanda ya da Allahu akbar to ga wani hayyun wanda ba Allah ba yukhrijul hayya min al-mayyit yukhrijul min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy Allah yace yana fidda al-hayyu daga al yana fitar da al daga al-hayyu wane ne hayyu a cikin wannan ayar. Allah kai ma hayu ne agwagwa kaza akuya Allah rama Allah ya kira kansa da sami'an basira Qur'ani mai girma yake inna Allah kana sami'an basira inna Allah kana sami'an basira wane ne sami'an basira a wannan ayar to ga wani sami an basiran can wanda ba Allah ba inna khalaqana al-insana min nutfatin inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira wane ne sami an basira a wannan ayar Allah wane ne sami an basira to wanne zamu share na Allah zamu share ko na mutumin zamu share kai Allah ya kira kansa da al-alim ba mu aya إنه هو السميع العليم أنا ربا يا مدى شوى شوى شوى شوى شوى شوى kama dai mun yadda Allah ne al'alima cikin wannan ayar to ga wani alimcan wanda ba Allah ba bashir nahu babashirnahu bi gulamin alim to wannan kuma gulamin alim shi kuma Allah ne ban gane Allah ya kira kansa da alhalim ba mu inda Allah ya sai ka kawo ka ba ni gwandu ana rama ya ce ya ba ni gwandu wala ta zima uqdatan nikahi hatta yabluga wala ta zima uqdatan nikahi hatta yabluga alkitab adala. sai Allah ya ce ni wa'lamu an Allah ya'lamu ma fi fusikun fahdharu to ka zo ran gari wa'lamu cewa Allah gafurun halim. Wane ne halim a wannan ayin da aka ce an Allah gafurun halim? To ga wani halim din can shi ko ba Allah ba, Allah ya ce wa bashe ruhu. Fa gulamin halim. To wannan kuma gulamin halim shi Allah ne? Allah fa bashe gulamin halim. Fa bashe ruhu gulamin halim. Gulamin halim din Allah ne? Allah ya kira kansa da almaliku, Haka ne? هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك يا إسا يا إسا يا إسا يا إسا يا إسا almalik a cikin wannan to ga wani malik can ba Allah ba wa qala almaliku utuni bihi wa qala almaliku utuni bi. wane ne kuma nan Allah ne nan Allah ya kira kansa al-aziz ba mu aya innahu huwal azizul hakim wane ne aziz a cikin wannan ayar ga wani aziz can ko ba Allah ba Kala qala timra'atul azizi qala timra'atul azizi la nahaqqa al haqq to ku kudakata wane ne al aziz a cikin wannan ayar waye ne aziz a cikin wannan ayar ban gane ba to dakata Allah madaukin sarki ya kira kansa da almumin. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وانا مؤمن أتجي وانا آية تقول مؤمن تنبع الله فمن كان مؤمنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاتقا تقولنا الله ني أنا الله يكلاك يصل الجبار المتكبر عزيز الجب العزيز الجبار المتكبر وانا الجبار المتكبر او انا ايه to ga wani aljabaru almutakabbiru ba Allah ba kazalika yadba Allah kazalika yaqba Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar waye mutakabbir jabbar a wannan ayar Allah wanne zamu share wanne zamu bari kai ga tambaya wani malamin bidiya a Najeriya yake cewa wai Allah yayin zana daban da nasu wai Allah yayin zana a sama yake wai in dare yayi sai ya sauko karshen dare in asuba za ta sai ya sauri ya koma kuma Allah yayin zana yana dariya kawai sai aka fashi da wai mamaki ake Allah yayi dariya annabi ya ce Allah yayi dariya wane ne kabirin gombe da zai ce bai yadda ba annabi ya ce Allah ya yi dariya wane ne kai da ka ce ba ka yadda ba a ah, bari tambaye ka kun yadda Allah yana fushi ko bai yi idan mutum ya yi fushi ya huce sai ya to me mamaki wanda ke fushi aka ce ya yi dariya Allah yana fushi ko bai fushi ba mu aya falamma atahu lan taqamna minhum fa aghraqnahum wai ga tambaya ya za ku yi da sauran siffofin da Allah ya ce ya yi kaza bayin sun yi na Allah za ku share ko na bayin za ku share kamar siffa ta irada Allah madaukin sarki yake inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar yuriduna wallahu عرض الدنيا والله يريد الآخرة يا إسد دعك يريدونا سوى نين سكي إرادة تسكي يريدونا باي الله والله يريد الآخرة سوى سكي إرادة تسكي والله يريد الآخرة سبا تعرضا رضي الله عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه دعك رضي الله ونين صفة تسكي ترضا تسكي رضي الله عنه waradu anhu su waye ne suka yi ta cikin waradu wanda za mu share innal munafiqina yukadi'una Allah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum waye mukada ta cikin yukadi'una bayi wa huwa kadi'uhum waye ta cikin wa huwa kadi'uhum wace za mu share wa ma tasha'una وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون وإن مشيئة تكن تشاءون الله كبير إلا أن يشاء الله وأنين يهي مشيئة تكن يشاء الله wacce za mu share ko wannan za mu share wayan kuruna wayan kuruna wayan kurullah waye sifan makaru ta cikin wayan kuruna bayi waye ta cikin wayan kurun lahu wacce za mu share wacce za mu bari ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم تثبيتا لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مصر كتابه مصر وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كيف تشاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر sai mun samu lokaci mu fahimci da ya kamata a halittu suna ku fahimce su domin ku gane ubangijinku idan ba haka ba sai a je a maka dibi-dibi sai a ruda ka a raba ka da akida sannan mu zo mu fahimci tauhidin rububiya don ba mu ce komai akai ba sannan mu zo mu fahimci tauhidin uluhiya don ba mu ce komai akai ba sannan mu fahimci alaƙa da ke tsakanin waɗannan tauhidai Allah ya ƙara wannan taro albarka a ah, dama sai garin ya waye ba tashi za a yi ba to a yanzu shugaban ƙungiya bai hau kan mimbari ba ko ya hau yawai ba tashi aka yi ba sai garin ya waye ya wuce ni na ga abin ya ki karewa ba sai gari ya waye in yi sadar sadar ila mai izini mobi hannu ka bihamdika ashhadu an la ilaha ta sai firka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa a sheik Muhammad Kabir Haruna Gombe Allah ya saka da alkhairi akwai wani bawan Allah da ya shigo da yaran shi a wannan guri yan uwa